Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Murtala Faruk Sanyin na muke farin cikin gabatar muku da shirin namu. a yau Juma'a ashirin ga watan Maris shekara ta dubu biyu 2020. Kamun ku ji abin da muke tafa da shi bari mu fara da kanin labarai. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar annobar coronavirus da ta bazu ko'ina a faɗin duniya ya zarta dubu goma a yayin da cutar ta kama mutane fiye da dubu ɗari biyu da arba'in da hudu. An rataye mutane hudu har lahira a yau Juma'a bayan da aka yanke musu hukunci akan laifin fyaɗe da kuma kashe wata ɗaliba 'yar shekara ashirin da uku a New Delhi. rundunar sojin kasar kamaru ta ce ta kashe mayakan 'yan awari 24 da suka lashe takobin tarwatsa sake gudanar da zaɓe a yankunan kasar masu magana da harshen ingilishi kanin labaran kenan muna tafi da cikakkun labaran duniya bayan labaran duniya da rahotanni za mu kawo muku shirinmu na duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya kuma zai gabatar muna amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni. suka mutu sanadiyar annobar coronavirus da ta bazu ko'ina a fadin duniya ya zarta dubu goma a yayin da cutar ta kama mutane fiye da dubu ɗari biyu da arba'in da hudu da ɗari biyar a nan amurka gwamnan jihar california gavin newsom a jiya alhamis ya baiwa mazaunan jihar kimanin miliyan 40 umarnin su zauna a gidajensu a zaman wani sashe na yaƙi da yaduwar cutar nisom ya bada umarnin ne biyu bayan mutuwar mutane goma sha tara da kuma wasu da bincike ya tabbatar sun kamu da cutar a california rufe zirga-zirga a fadin kasar ya zo ne bayan da gundumar los angeles ta bada umarnin rurrufe dukkan shagunan sayar da kayayyaki da kuma wasu manyan kasuwanni da filayen wasa newsom ya buƙaci majalisar dokoki da ta amince da fitar da kuɗi dala biliyan ɗaya daga kason asusun gwamnatin tarayya domin biyan kuɗin yin magani ga waɗanda cutar ta kama. 'yar majalisar dattawan amurka ta jam'iyyar republican daga georgia kelly loeffler ita ce ta biyu da aka zarge ta da janyewa daga hada-hadar kasuwancin hannayen jari bayan an sanar da su irin mummunan tasirin da cutar covid-19 za ta yi ga kasuwar ta hannun jari. jaridar the daily beast wacce ake wallafawa a intanet ta ce lufla wacce take mamba a kwamitin lafiya na majalisar dattawan ta gaggauta rabuwa da wasu hannayen jarinta bayan wasu kwanaki da aka sanar da sanatoci irin illar da cutar za ta yi ga kasuwar 'yar majalisar ta rubuta a shafinta na twitter cewa ba ta amfani da matsayinta wajen ɗaukar mataki a game da harkokin kasuwancinta. ta ce masu ba ta shawara da dama ne suke haduwa domin yanke shawara a game da kasuwancin nata mijinta jeffrey craig sprecher shine shugaban kasuwar hannun jari ta new york kuma laifi ne ga 'yan majalisar dokoki da sauran ma'aikatan majalisar su yi amfani da bayanan da suka samu a wurin aiki domin amfanin kansu da ya shafi kuɗi. jami'an vietnam na shirin ƙara farfado da tattalin arzikin ƙasar bayan da yawan kamuwa da cutar coronavirus ya ragu a ƙasar. duk da yake tana kan iyaka da kasar china tana kuma hulɗar kasuwanci ta kudda kudda ita to amma ta sami mutane 85 ne kacal da suka kamu da cutar ta coronavirus a wasu lokutan kuma takan kwashe ranaku ba tare da samun wani sabon kamun cutar ko ɗaya ba gwamnati na nan tana ba da tallafi domin farfado da wasu kamfanoni ciki har da masu fitar da kayayyaki waɗanda su ne kashin bayan tattalin arzikin ƙasar da ke bunƙasa da kashi shida bisa ɗari a kowace shekara tun daga shekara ta dubu biyu da goma sha biyu ko da yake an rurrufe kan iyakokin ƙasar ga masu shigowa. bari mu fara da rahotonmu na farko. Rundunar sojojin ƙasa ta Najeriya ta ba da tabbacin wata gagarumar nasara da ta yi akan wasu 'yan ta'adda inda suka hallaka wasu kamandodojin ƙungiyar. Hassan Maina Kaina ya yi komuna da ƙarin bayani. hedikwatar rundunar tsaron najeriya ta ce sojojin kasar sun samu nasarar halaka kwamandojin kungiyar ta iswap ne a daidai lokacin da suka tattaru a wani wuri da ke alinwa da ke zirin tafkin chadi ta bangaren arewacin jihar borno Brigadier General Bernard Onyeko da ke zama mukaddashin daraktan sashen aikace-aikace na hedikwatar tsaron Najeriya ya ce an cimma wannan gagarumin nasara ne a wasu hare-hare da jiragen yakin Najeriya suka kai a cikin shirin farmaki na musamman mai take Operation Decisive Edge. Decisive Edge ma wani operation ne dalilinsa su ne akwai wurare waɗanda mun san cewa boko haram sun sassaka ied sun tare hanya bayan da za a yi mutane na ƙasa su iya shiga to shi sa muka yi lancin wannan decisive age eh, saboda mu tabbatar da cewa mun rusa waɗannan wurare gaba ɗaya saboda mu iya ah, kare mutuncin ƙasanmu da kuma jama'a mu gabaki da. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan saman Najeriya kenan Air Marshal Sadiq Abubakar ke karin bayani dangane da manufar shi wannan farmaki na Operation Decisive Edge. General Bennett Onyako ya ce an kai wannan farmaki ne biyo bayan wani rahoton sirri da aka samu inda ke nuna manyan kwamandojin na ISWAP sun tattaru suna taro da sauran mayaka inda ake tsara kitsa kai hare-hare da makunar bakin wake na bai daya a wasu sassan jihar Borno. al'amarin kenan da ya sa rundunar operation lafiya dole ta tura jiragen yakinta aka wa wannan wuri kace kaca tare da kashe daukacin 'yan ta'addan da ke wurin brigadier general oniako ya ce an kai wannan farmaki ne da biyo bayan wani rahoton sirri da aka samu na inda manyan kwamandojin na isuwa ke taro tare da sauran mayaka inda ake tsara kitsa kai hare-hare da makunar bakin wake na bai daya a wasu sassa na jihar borno al'amarin kenan da ya sa rundunar operation lafiya dole ta tura jiragen yaƙi aka wa wannan wuri kaca-kaca, tare da kashe daukacin 'yan ta'addar da a wurin tuni dai babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general abayomi gabriel olonishakin ya kara tabbatar da cewar za a ci gaba da ɗaukar matakan soji akan 'yan ta'addan masanin tsaro dr kabiru adamu na ganin irin wannan sabon yunkuri na rundunar tsaron najeriya ka iya yin tasiri sosai to lalle zai taimaka sosai wurin nuna muhimmancin da ake ta kirar da ake ma uh, su wayannan wato rundunoni da na cewa su daina bari sai an kawo musu hari su kare kawunan su ringa kai ma ainihin uwar inda wa'annan kungiyoyi suke su ringa kai musu hare-hare to nan ne fa suna haka kila za a kawo ƙarshen faɗace-faɗacen da ake yi a yankin a takaice dai ya nuna tasirin kai ma irin wayannan ƙungiyoyi hari a inda suke. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma bar mu kawo muku labaran duniya kashi na biyu. an rataye mutane hudu har lahira a yau juma'a bayan da aka yanke musu hukunci a kan laifin fyaɗe da kuma kashe wata ɗaliba 'yar shekaru 23 a new delhi wannan shari'ar dai ta mai da hankali a kan cin zarafin mata a india an yi ta gudanar da zanga-zanga bayan faruwar mummunan fyaɗen da aka yi wa yarinyar a shekara ta 2012 a cikin wata motar bas inda ake neman ƙarin kariya ga mata yanzu haka gwamnati ta saka jami'an tsaro da na'urorin daukar hoton bidiyo a motocin safa-safa to sai dai mata a kasar na cewa inda babbar matsalar take shine taɓarɓarewar tarbiyya rundunar sojin kasar kamaru ta ce ta kashe mayakan 'yan awari 24 da suka lashe takobin tarwatsa sake gudanar da zaɓe a yankunan kasar masu magana da harshen turancin ingilishi to amma shaidun gani da ido sun ce mafi akasarin waɗanda aka kashe farar hula ne da aka same su suna faɗa da juna kwamandan rundunar sojin birgediya general valerie inka ya ce dakarunsa sun kai farmaki tare da tarwatsa sansanoni goma na mayakan a zaman wani yunkuri na samar da kyakkyawan yanayin gudanar da zaben na ranar lahadi ya ce dakaru 350 da aka tura a yankunan da ke amfani da turancin ingilishin sun kuma karbe motoci da makaman 'yan awarin a yayin da suka kashe mayakansu da dama ciki har da kwamandansu 'yan awarin sun bayyana a kafar sada zumunta ta intanet cewa sojojin sun lalata sansanoninsu to amma kuma suka ce mafi akasarin waɗanda suka mutu ko kuma jikata daga ɓangaren sojojin suke to amma kuma janar inka ya ce sojojinsa sun dawo da ransu duka sai dai 'yan raunuka da wasu suka samu a yau juma'a kuma kasuwar hannayen jari a yankin asiya sun dan tashi sama bayan da ajiya alhamis kasuwar wall street ta dan farfado masu saka hannayen jari suna fatan cewa gwamnatoci da manyan bankunan kasashen za su taimaka wa tattalin arzikin duniya domin a taimaka a kaucewa faɗawa matsin tattalin arzikin a duniya sakamakon yaduwar cutar coronavirus inda ake ganin shine musabbabi a koriya ta kudu an buɗe kasuwar hannayen jari da ta tashi da kashi 3.44 bisa ɗari sama da jiya alhamis tare da kasuwar hannayen jari ta korea composite stock price index inda ita kuma ta yi sama da kashi 50.1 a taiwan kuwa babbar kasuwar ta yi sama da kashi 5.4 a yankin hong kong kasuwar hannayen jarin ta hang seng index ta fara hadadarta ne da ta yi sama da maki 438 yayin da labarin rashin samun sababbin waɗanda suke kamuwa da cutar coronavirus da ke fitowa daga china a kwana na biyu a jere kasuwar ta faɗi da maki 900 ana cikin tsakiyar hada-hada a kasuwar hannayen jari ta china shanghai composite index ta kasance kasa da rabin kashi mafi girma a japan kasuwar hannayen jari ta tokyo stock exchange an rufe ta ne saboda hannayen jarin ta da aka bayar a kasar. a gaida Murtala Faruk Sanyinna da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Coronavirus na shafan al'amuran yau da kullun na jama'a a ko'ina a faɗin duniya. Ko a Najeriya da cutar ba ta yi kamari ba, mahukunta na ƙara ɗaukar matakan kariya. Zainab Babaji ta yi mana nazari a kan yadda annobar ta sa gwamnatin tarayyar Najeriya sake bita a kan kasafin kuɗin ƙasar na bana. Kowace shekara gwamnatin tarayyar Najeriya da jihohi da ƙananan hukumomi na gabatar da kasafin kuɗi wanda kafin a gabatar 'yan majalisu kan gudanar da zafafan muhawara yayin da al'ummar da ake yi domin su ke hankoron ganin sauye-sauye a fannoni daban-daban na rayuwa. A ƙoƙarinta na ɗaukan matakan daƙile cutar nan da ke datse numfashi ta coronavirus, gwamnatin tarayya ta rage naira tiriliyon ɗaya da ɗigo biyar a cikin kasafin kuɗin bana Na tambayi wani masanin tattalin arziki Mr. Kichime Gotau ko me wannan ke nufi ga tattalin arzikin talakawan Najeriya? Kowa ma yanzu ya sani kudin barin daya na man fetur ya sauka daga dala hamsin da bakwai zuwa dala talatin. to gwamnati kuma kowa ya san ita ce take biyan kuɗi zunzurutan kuɗi don a tantance wannan ma'adinai ko kuma shi wannan fetur eh. kin ga wannan ragin kuɗin mai da aka samu idan da a wani guri ne wani gwamnatin da ba ta da fasali za ta iya ƙara kuɗin mai maimakon ƙara kuɗin mai daga naira ɗari da arba'in da biyar sai gwamnati ta rage kuɗin mai mm. zuwa naira ɗari da ishirin mm. a nan gwamnati ta yi nuni ne wato dole ne ta ɗauki wani mataki kamun wannan wahala ya kawo mawuyacin hali cikin talakawa nata kuma kin ga wannan cuta na corona virus da ya shigo ƙasa shi ma ya zo ne ya ƙara mana mawuyacin hali saboda boda an rurrufe kuma mutane ba a tafiye-tafiye kamar yadda aka saba kuma najeriya tana samun zungurutun kuɗi a boda turu custom services kin kayayyaki za a shigo through custom ba za a kawo su da yawa ba mm. to dukan wannan dole ne ya kawo mana tun hali amma da farko mu gode wa gwamnati na biyu kuma kowa ya rage hannu wajen kashe-kashen shi wani masanin tattalin arziki kenan Mr. mai Gwatau Malam Umar Faruk Musa wani mazaunin garin Jos ne duba da yadda kowane shekara za a zo a karanta a gidajen rediyo kuma a fili a sarari a jaridu mu gani a rubuce cewa gashi za an saka kuɗaɗe kuɗaɗe masu ɗumbin yawa miliyoyi a bangarorin rayuwar jama'a daban-daban amma ba ma a jikinmu ba ma gani a ƙasa. ita ko wannan mace wacce ma'aikaciyar gwamnati ce da ta buƙaci sakaye sunanta ta ce a cikin yanayin aikinta ta fahimci cewar al'umma ba su da masaniyar yadda gwamnati ke kashe kuɗaɗe saboda rashin bayanai daga bangaren hukumomin. kisa muna ji daga wajen jama'a mu gaya ma gwamnati mu ji daga gwamnati mu gaya ma jama'a jama'a dai suna nan suna kuka akwai abubuwa wanda ba su da shi makarantu ba su da kyau asibitoci ba ko akwai magani ma yana da wuya su samu hanyoyi ma to ya nuna kenan gwamnati ba ta yi daidai gaba daya ba a cewar wani dan jarida a nan jihar plateau wika gofen za su taimaka wajen samar da ingantattun bayanai ta yadda al'umma za su fahimci yadda gwamnati ke aiwatar da ayyuka domin su ba wai muna faɗa ne da gwamnati ba amma muna taimako gwamnati ne mu san cewa kuɗin da sun dan sa ɗin nan aiki da shi domin mutane su ga riban kuɗin da aka sa a wurin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako na musamman ne inda za mu gabatar muku da wata al'ada da mazauna kasashen da ke tasowa ke yi musamman ma daga nahiyar Afirka ko kuma Asiya na zuwa wasu kasashen waje da suka ci gaba domin haihuwa bisa dalilai daban-daban da suka hada da neman maɗan ko yadda za a haifa takardar shaidan zama ɗan ƙasa ko kuma bisa dalilai da suka shafi neman ƙwararrun likitoci a fannin haihuwan sai a biyo mu a cikin shirin namu na duniya amurka na wannan mako inda za mu kasa wannan maudu'i zuwa gida biyu amma da farko ga kashi na farko wanda ni mahmud lalo muka haɗa tare da abokiyar aiki na karina chaudhry zuwa kasashen da suka ci gaba domin haihuwa daga kasashe masu tasowa wata al'ada ce da ta zamanto kusan ruwan dare amma tsakanin waɗanda suke da halin yin hakan mutane da dama daga nahirin asiya da afirka kan niki gari domin zuwa su haihu a wasu kasashen waje amurka da kanada kasashe ne da suka zama tamkar tunga ga masu sha'awar zuwa haihuwa a kasashen waje mutane daban-daban suna da dalilansu na zuwa waɗannan ƙasashe shezabin chaudhry wata ƙasar bangladesh ce da ta je ƙasar amurka ta haihu a 'yan shekarun baya mijina ne ya ce lallai yana so na haihuwa amurka ya ce min yana ganin hakan shine abu mafi alheri ga 'yanmu daga baya na amince amma kuma ban yi bincike da kyau ba kan abin da ke tattare da samun fasfo ɗin amurka sai ne magana da uwana sai ya ce idan aka kalli alamarin ta fuskar kula da lafiya haihuwa amurkan ya fi alheri it be definitely better uh, for me to have delivered in America. A cewar Shezabin wacce ta haifi yarta a jihar Florida mafi yawan matan da ke haihuwa a Bangladesh ana musu aiki ne. Uh, ba sa matan bai ko mutum zai iya haihuwa da kansa abin da ake yi kenan cikin shekaru masu yawa. shezabin ta koka kan yadda ake kusan tilasta mata a yi musu aiki sai dai a nan amurka ba haka lamarin yake ba in ji hajiya rahinatu wata 'yan kasar gabon da ta haifi ɗanta a nan amurka da na zo wajen haihuwa ma suka ce min zan yadda in haihu ni da kaina ne ko za min allura da zan turo da na ce su yi mini allura domin a nan afirka muna shan wahala mu zo dabta matan ma ba sa lura da mu su zauna suna tumakasa suna hiransu su bar mu wadanta muna ta ife-ife a nan kaga yi min allura na haɗi ɗana ma san problem. ba kamar shezabin ya ƙasar bangladesh da mijinta ne ya nuna sha'awar ta zo nan amurka ta haihu ba hajiya rahinatu wata ce ta gayyace ta wallahi abin da ya sa na zo amurka na haihu ina da kawata ce can da muke zaman arziki tare da ita yanzu da na ce mata na da ciki ta ce min hajiya shi kare ki zo ki yawa nan amurka na tambayi mai gidana ko mai gidana yadda ya amince mini na tashi na je na sauka a gidanta da ciki wata biyar na zo na haifi ɗa na je dabta da farko da na ji auna cikin farko aka lura da ni sosai na ce musu ni ba na jin ingilishi ma ingilishi mu na kamaru ne suka ce idan kina so za mu kira miki wanda za su miki tradition aka kira ni wata 'yar najeriya in gaya mata da hausa da faɗi da ingilishi aka kira ni ma wata 'yar algeri in faɗi da faransa littattafai da ingilishi wallahi an lura an kula da ni sosai sosai an kula da ni sosai kuma na zo na haihu lafiya ba wani matsala ciki. binciken da muka yi ya nuna cewa akwai wasu mutane da suka kware wajen samar da masauki ga masu sha'awar zuwa haihuwa inda suka karbi kudade a hannunsu mun yi kokari mu tattauna da irin waɗannan mutane amma da yake ba bisa doka suke gudanar da ayyukansu ba babu wanda ya amince ya mana magana amma shezabin ta ce bata fuskanci matsala ba wajen samun masauki uh, uh, Kamar yadda aka tsara tun da farko, a birnin New York aka yi zamu zauna, amma da yake a lokacin hunturu muka je, sai muka tafi gidan kawun mijina a Florida, a nan kuma muka zauna. In To amma koya ta ji da zirga-zirga kafin ta haihu? To da Allah kai mu mako mai zuwa za ku je da irin waɗannan mutane ke neman wurin zama idan suka zo haihuwa a nan Amurka. Sai ya kasance tare da mu a mako mai zuwa domin jin kashi na biyu na kuma ƙarshe kan wannan maudu'i cikin shirin namu na duniya Amurka wanda ya taɓo batun masu zuwa ƙasashe irin su nan Amurka ko Kanada domin haihuwa bisa wasu dalilai daban-daban. yanzu a madadin karina chaudhary da ta taya ni haɗa wannan shiri ni Muhammadu Lalo nake cewa sai mun haɗu a wani mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a hutun ƙarshen mako lafiya. gaida Mahmud Lalo yanzu bar mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu saurare da kuke aiko muna ta hanyar saƙon imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Aliyu Usman taka lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka a ƙasa reshen jihar Kebbi. Inda ya ce salam VOA Hausa da Allah ku faɗa gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta ƙara maido mana da litar man fetur naira ɗari maimakon naira ɗari da talatin kamar yadda ta sanar ranar Laraba. Duba da yadda kasuwar man fetur ta duniya ta faɗuwar wasu. Sakonmu na gaba ya fito daga Yakuji matar Ahmadu a Abacha Macina jihar Yobe inda ta ce fatan alkhairi ga dukkanin ma'aikatan VOA Hausa. Hakika cutar coronavirus a bar tsoro ce ganin yadda cutar ta zama Garba dau kuma hantsi leka gidan kowa. Sannan gata da saurin yaduwa da kashe jama'a tamkar wutar daji a duniya. Ya Allah muna roƙonka ba don halin mu ba ka dube mu da idan rahama ka kama na ƙarshen wannan cuta ta coronavirus a mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya amin. Sai saƙon Usman Manika mai ruwa road inda ya ce salam sashen Hausa na murya Amurka. A yau ina so ku bani dama domin kai ko kana ga kwamishinan ruwa na jihar Katsina Honorable Musa Adamu Funtuwa da ya taimaka a gyara mana ruwan famfo da yanzu baya shiga gidaje musamman wanda ya taso daga tsohon dam wanda yanzu sai a kwata ake tarbar ruwan gashi babu tsafta yana zuwa gurɓatacce ga wari ganin yadda yanzu lokacin zafi ne da cututtuka ke bulla don haka muke roƙon shi ya taimaka wajen ganin an gyara mana domin samun tsaftataccen ruwan sha a garin funtuwa da fatan wannan roƙo namu zai kai gare shi Sakonmu na gaba ya fito daga kaka Alhaji Bukar Gursuma da Masak daga jihar Barnan Najeriya. Ya ce salam sashen Hausa a yau na shigo wannan fili ne don na yi kira ga iyaye mata don Allah iyaye mata ku bar ɗaurawa 'ya'yanku mata talla su je suna gararan a kan titina. maimakon su je makaranta suna karatu sanin ku ne idan suka je aka lalata rayuwarsu ku za ku shiga da na sani mara amfani daga ƙarshe muna kira ga shugabanninmu na afirka da masu hannu da shuni da su taimakawa masu ƙaramin ƙarfi Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Safiyanu Gumel zangon daura inda ya ce salamu alaikum VOA Hausa shugabannin ƙasashen Afirka waɗanda cutar coronavirus ta bulla ƙasashen su ya kamata ku yi koyi da ƙasar China wajen kawar da cutar coronavirus a kan lokaci tun kafin wankin hula ya kai mu dare. To madalla a gaida Zahra Aminu Fage da wasikun masu saurare. Gade maganar ta zo. yi shine ka ishe kota. coronavirus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Masu harare da haka muka kawo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. adadin waɗanda suka mutu sanadiyar annobar coronavirus da ta bazu ko a faɗin duniya ya zarta dubu goma a yayin da cutar ta kama mutane fiye da dubu ɗari biyu da arba'in da hudu an rataye mutane hudu har lahira a yau juma'a bayan da aka yanke musu hukunci akan laifin fyaɗe da kuma kashe wata ɗaliba 'yar shekara ashirin da uku a new delhi rundunar sojin kasar kamaru ta ce ta kashe mayakan 'yan awari 24 da suka lashe takobin tarwatsa sake gudanar da zaɓe a yankunan kasar masu magana da harshen ingilishi to ma sauraro baki daya iyakan abin da za mu iya kawo muku kenan sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima za ku ji mu ɗauke da wasu shirin yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin murtala faruk sanyin na da kuma wadda ta jagoranci shirin ta kuma ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku na yau yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia yanzu kuma sai a saurari shirin yau da gobe bis salam